To yau ma dai kamar kullum muna ɗauke da shirin tafiya mabuɗin ilimi ne shirin da yake tattaunawa a kan baƙi musamman ma mazauna ƙasashen da suke wajen Najeriya. A yau ma dai shirin namu ya sake wani babban kamu ne inda ya karo da wata mata Hajiya Fatima. Hajiya Fatima ta yi mana ƙarin haske dangane da ƙorafin da mutane suke yi akan maganar halin da jama'a suke ciki a Saudiya. A nan ɗin ma da ake kai su aiki a nan din ma da ake kai su aiki wallahi haka suke yin barankan barankan da masu kai su aiki ba mai tare mu ba wani abu muna da mutuncin mu da darajar mu muka zo muka tsaro fitowa muna guduwa koma dai menene bari mu karasa gurin hajiya fatiman majime take cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwana musulmai na duniya baki daya ina muku fatan alkhairi bayan sallama irin ta addinin musulunci har da wa'inda ba musulmai ba ma hai ina muku fatan alkhairi. Ina yi ma wannan tasha ta algaita fatan alkhairi da ɗorewarta da ci gabanta har abada da ɗaukaka da daraja yadda kuke burin ku yada abubuwan da suke faruwa na alkhairi ko wani na cikin damuwa ko cikin farin ciki a cikin duniya baki daya. Muna muku fatan alkhairi da farko sunana Fatima Abdullahi Samba Zaria Kusfa. kuma ni an haife ni ne a Kaduna wata unguwa Kaduna a kawo a Dalmarot daga Fatima Abdullahi Muhammadu Sambo Zaria Kusfa to ga ni dai gare ku yan uwana hakan nan dai yadda kuke fitowa kuke faɗa mu duniya ake sauraron ku haka kuma dole wanda shi ma ya fito zai faɗa mu duniya in kun ji ma me za ku faɗa a kan shi duka duk ɗaya ne rayuwa dama haka take sai da makiya da mahassada ake ci gaba amma dai ku sani wallahi duk wanda ya abu domin Allah yana tattare da cin nasara duk inda ya shiga yawwa wallahi mu kiyaye bakunan mu rika faɗan alkhairi in ma an maka abin tsiya guri ɗaya gidan aiki na fa ba gida ɗaya bane akwai wa'inda wallahi an kai su gidan aiki wasu zuwan su ƙasar nan sun je gidan aiki ya kai goma sha biyar wasu ya kai ishirin ka diba ka gani kuma ko ina ana son zama da su wallahi yanzu abin da muka tsoro muke yi mu shagalu mu shagalu ban ce ban da ni ba har ni din abin da muka tsoro muna yi wani ra'ayi muke da an yi magana sai a ce alkefi na wallahi ni alkefi na wallahi ina zan je gidan aiki sai su zo su ba da kuɗi su ɗauke mu bayan mun fito can gidan inda muke inda aka ɗauko mu aka mana wahala aka baro mu daga najeriya aka kawo mu na ƙasar suka yi mana igama muna da dama da zamu shiga ko'ina asibiti za a kai mu komai za mu yi aike mu kasuwa ba mai tare mu ba wani abu muna da mutuncin mu da darajar mu muka zo muka tsaro fitowa muna guduwa to nan ma da muka zo muna fitowa wasu su tafi jidda wasu su tafi madina wasu suna cikin garin maka to walla wasu ma suna kasar riyat din daga kauyukan riyat sun dawo cikin babban birni to nan din ma da muke gudowa halin namu bai bar ɗan uwan namu ba halin namu ma bai bar ɗan uwan namu ba waɗanda suke kai gidan aiki su ga su gadimai ne mun zo mun same su a ƙasar su mun zo mun same su a ƙasar larabawa wasu sun shekara talatin wasu sun shekara arba'in zaunannu ne maza da mata wasu ma anan aka haife su wasu sun taso ne kawai su sun gan suna ne ƙasar su kuma 'yan najeriya ne to wallahi mu dinnan da mu dinnan da kuke je kuke gani shagalin nan mu dinnan da kuke je kuke gani masu halin kirki da na banza wasu mu ban cire kaina ba har da ni wallahi mu kanmu iyayen gawalin namu ma mun addabe su sai ka gama ta ɗauke mu ta kai mu gidan aiki mun zo a ƙarshe muna mata wulaƙanci mun zo muna mata sharri yanzu har wani gurbi ake da shi na zagin masu kai mutane aiki kamar yadda ake zagin ejojin Najeriya da suka suka yi Allah ya sa su ne sila muka shigo wani ƙasa haka anan nan ɗin ma bayan mun fito can gidan da suka ɗauko mu suka kashe kuɗin su zunzurutu suka fito suka ɗauko mu akan dalilai wasu suna da yawa wani ba dalili ma hujja yawancin mu dai burin mu ba za su je aikin hajji da mu ba za su je umara da mu ba yawanci wasu kuma suna zuwa da su umara amma aikin hajji gaskiya ba lazim ba ne ko ba gaskiya ba to wasu kwaɗayin wasu kuma kwaɗayin kuɗi wasu kawai sai suke kiro ƙarya su faɗa don su fito su zo su samu wannan kuɗi da ake samu saboda in ka in kana zaune can gidan ina suka ɗauko mu da farko mafi yawan albashi dubu tamanin ne kuɗin Najeriya yawwa to kuma idan ka fito nan kaga za a ninka maka kusan hawa biyu ta can kudin wata biyu na can shine idan ka fito kudin wata ɗaya na nan to shine wannan sai kuma burin masu su aikin haji da umara kuma su matsalar su guda ɗaya ko da mutum ya shekara biyu da su idan ka ce su bakka za ka shiga garin maka ba za su baka ba su su Allah ya kashe sai dai su kai ka airport su dauko ka amana sai su kai ka airport su yanka maka ticket ka koma Najeriya in ya so da ka zo inda kake sha'awa zama ka zo ka zauna wannan kan suna faɗa maka kuma kowace mai aiki ta san suna faɗa mata haka yawancin mu abun mawar mamaki lokacin da aka ba da damar shigowa din kafin a rufe hanya dukkan masu shigowa ƙasar nan kafin su shigo wasu ana da ana communicating da juna za ki shigo eh ni ma zan shigo to ga lamban wancan ma ga kin ga wannan ma tare muke da ita ga mu mun zo mun yi abu kaza mun yi frame tare a za mu je mu medical check up tare da wancan ga lambar ta kafin muka zo sai a rika za mu haɗu a kaza kaza dai ana dai magana kamar na girma da arziki ai an kuka zo kamar ni sai in ba da labari ai an kuka zo kar ku zauna ku dade kuna aiki kudin aikin ba yawa ku gudo za a zo a fita da kun kuka turo location za a yi muku kaza kaza su dinga fitowa su kansu masu fito da mutanen a nan suka ce wallahi yanzu sai sun tantance za su dinga fito da mutane sai sun tabbatar da yarinya ko mata aure ba zawara ko dattijuwa an ana mata akuba ne sannan su fito da ita saboda sun fahimci cewa yawanci ba abin da ake musu kawai jin daɗi ne da neman ƙarin kuɗi da wani cimma buri da manufofinmu yake sa muke fitowa ba wahala ba ce wasu su da kansu masu zaunannu a nan da suke fito da mutane wallahi sun faɗi wannan kalmar sun ci sai sun tantance sun tabbatar yarinya ta turo ana gana mata azaba sun ga yanayi kuma sun tayo hoto sun gani da sauransu sun ga matsalar da take ciki ga lokacin da take Najeriya ga hotonta kuma yanzu gashi ka zo ka ga yanzu yadda mata suka zama manya-manya suka zama hajiyoyi suka yi jiki sun ci sun koshi sun kwanta a guri mai kyau sun ci abinci sun kwanta a AC sun ci naman kaza ka zo ka ga yadda mata suke ta gogewa suke yankewa kuma alhalin ba haka suka zo ba amma kuma suke faɗin cewa su ne masu yarfe suke yarfa kansu suke yarfa wasu su yarfa kansu kuma su kulla wasu sharri su yi jama'u a nan ɗin ma da ake kai su aiki a nan ɗin ma da ake kai su aiki wallahi haka suke yin baran kan baran kan da masu kai su aikin kowace haka mata magana ya ki je gidan aiki ki Balarabiya balarabi ya kaza ita da gidanta ko kuma ki ce ki je guri kaza ki fita ko kuma ki wani abu ya su ce eh, ai an gane da haƙo ranar talatin ba wanda zai isa sani abin da ban yi niyya ba to wace niyya aiki fa ka ce ka zo yi mutum fa domin Allah mutum ya tsaya ya aiki domin Allah amma sai ka ji suna ta faɗan maganganu suna ta rashin mutunci so da yawa idan kana hawa social media ka hau bangaren na nan nasu laraba za ka ga su da kansu suke ɗaukan mu da kansu wallahi da kansu suke hotunan mu suke ɗorawa daga nan sai a cire kuma sai shiga yawo bangaren hausa da inda ma ba hausa inda bahaushe ya fassara da kansu zaka ga an kira wata an ce ta kaza wallahi ba zan yi ba bidiyoyi kala kala ga sunan muna da su dan ma ni wani haushi na sani goge su nake in na gani dan in kana hawa gurup zaka ga an turo ba zan yi aikin ba wallahi ba zan ba su ba hausan nan suke ji ba amma Allah ya musu basira ka san kalmar larabci mutane ne masu basira Allah ya musu fikira suna da fikira zaka ga in kana faɗan magana ko da Hausa ne suna kallon ka kamar yadda kurma ke kallo ya ga suna fahimtar ka har kafin ka fara jin larabcin kaɗan kaɗan abin da fa muke yi kenan a ƙasar nan rashin kunya rashin mutunci rashin sanin daraja mutane ban ce duka ba a cikin mu akwai wanda suka san mutuncin mutane suka san darajar su suke girmama mutane kuma ana girmama su wanda kuma suka zo da sigar rashin kunya da fasara da raini su kuma a raina su sai a musu rainin da ya fi wanda suke yi sai kuma abin duniya ya dame su sai kuma su shiga faɗa mu duniya kuma sai ka je can in suka in ba su sa a kawa ba ko abokan arziki sai a ce ai wallahi ki kaza wasu mata suke ai larabawa tsoro gare su wai idan suka maka faɗa in ka buɗe musu wuta sai su dawo ku zauna daidai ka ji fa wannan magana akwai wata rana da na ji ana irin wannan maganar a wani gurbi na ce wallahi ku daina faɗan haka in ku ma kun mu larabawa gidan ku tsawa sun yi ladama wani in wata ta je ta wani tsawa a bisa wannan shawarar taku aka samu akasi suka je suka mata abin da ba shi kenan ba kun gani wanda ya kawo wannan shawara shine sila da sauransu a haka dai a haka dai ana magana da cikin fahimta da aka kashe wannan hirar aka daina yin wannan labarin amma maganganu gurin mushe galu iri-iri wani abun bakin ciki ka ji shi wani abun ban takaici wani abun ban haushi wani abun ban tausayi wani abun ban al'ajabi aikin mu kenan haka muke yi eh haka muke yi da muka shigo wannan kasa yawwa sai ka ji mata tana cewa ai ni na fito ai alankeshi na ne dama ta ce abin da na ga dama shi zan yi an taba haka yanzu gashi nan duk mun fito a sanadiyar wa'innan korafe-korafen da ake yi suna zuwa suna dawowa yanzu ga baki ɗin irin su mu muna korafin suna mana ana fasikanci da mu ana kashe mu ana hana ana hana abinci ana hana abinci saboda kin gaskiya wallahi duk mutumin da ya zo ƙasar nan ya ce ya zauna bai ci abinci a gidan larabawa ba wallahi sharri ya musu idan abincinsu ne baka so shinkafa kaza nama a ƙasar nan wallahi magen da ke garin nan da kare wallahi sun ci sun bari kuma idan kana zama da su lafiya ka nuna musu kai dan mutunci ne mutum mai kunya ne shi mai sanin mutuncin mutane ne da karamci to wallahi al'azim na rantse maka za su ci abin da kake so ka dafa da kanka su kansu ba sa son mutum ya aiki nan ya fita kai aiki in ka ce ba za ka dawo musu ba sai su dinga tambayan wanda ta kawo ka iyayen gawali me yasa wancan ba za ta dawo ba in sun ji daɗin zama da kai kenan ko baka da kunya da kansu za su ci a ɗauke ka abin da ake kenan yanzu tsakanin maka madina jiddar yat sai ce ma uwar gawali zo ki ɗauke ta tana mana kaza yawwa abin da fa ake kenan amma a can ainihin inda suke dauko mu in domin Allah ne mutum ya ce a kai shi ofis mana akwai lambar waya akwai komi mutum ya kira mana sai su ringa yin wasu abubuwa in an masa tsawa su tsawa in aka zo aka kai musu kamar ana musu irin nuni da hannun nan sai kamar su ma su su isa sun fi karfin a musu kaza ka fi ƙarfin a maka faɗa ka zo gidan mutane me yasa baka zauna ƙasar ka ba mu zauna ma a Najeriya me yasa muka fito neman kuɗin ko a Najeriya muke neman kuɗi maƙotan gidanmu maƙotan gidanka kake neman kuɗi ba sai ka yi haƙuri ba za ka cimma nasara sai haƙuri ke sa a cimma rabo haƙuri ke sa a cimma rabo rashin haƙuri ba inda bai sa mutum ya shiga wallahi kai abun da zaka zo kana ladama ba ga sunan bai ana da su Najeriya suna dawowa suna bin hanyoyin da za su dawo kuma yanzu ma ba hanya Uman din ma an koma kai su Uman nan ma sun ce kashe su ake sha suka yi ejoji suna sai da mu saboda kuɗin da ake wasu ejoji suna sai da mu wata sun sha faɗa in dai kuna hawa social media za ku ji da wasu ana tura fodin ana cewa an zo an siyar da ni ne ai mu siyar da mu aka yi an karɓi kuɗi zunzurutu an sai da mota mace ta wai an sai da ita ne an ba wai larabawa su yi mata ciki wata haifi ai ko biyu sannan su in an ta Najeriya wannan magana kaka ce boys ne gashi nake ta yawo barkatai kala kala wani ma an kaji kaman ka dora hannu aka kai kuka saboda bakin ciki ka gani maganganu na rashin arziki to kuma kai mutum ya zo ya yi wani abin tsiya ko kuma ka je an maka faɗa saboda ka faɗa ma duniya sai ka a shugaban kasa don girman Allah a sa ido a taimaka mana ɗauki abu kaza ake mana aikin su kenan duk ƙasashen da suke shuwa suke aiki kasashen duniya ban taba jin inda ake kwamfilen irin kasar Najeriya ba gashi nan sun jawo yanzu gaba ɗaya an rufe hanya in dai neman kuɗi mutum zai shigo wannan kasa ta saudi yanzu ya zo ya zauna to an hana sai dai ka zo hajji da umara wannan ne kofa amma duk kasashen da na karanto a baya su suna shigowa su aiki lafiya amma daga shekara uku zuwa yau za a shiga ta hudu wasu ma shekarar su biyu wasu ma ba su biyan ba wasu ma ba su ɗaya ma har yanzu amma maganganun da aka faɗa wanda suka shekara talatin ba su ga abin da ya faru ba akan wanda suka zo shekara biyu ka gani kamar wanda ba su nemo sa a gurin iyaye ba ko kuma ba su yi wani abu ba na neman albarka kawai dai rashin girmamawa ne ya jawo wulakanci yawa duk mutumin da bai san daraja dan adam ba mutum bai da ladabi bai da biyayya kuma ba zai yi haƙuri dan Allah ba to duk irin halin da ya tsinci kanshi ko da Allah zai mai jarabawa a rayuwa to ya fara tuna irin wa'annan abubuwan da yake aikatawa sannan tukunne ya tunanin ta hanya ce Allah ya mai jarabawa ta ina zai bi ya saurin tuba ya tuba ma Allah ya koma ko zai riski alkhairi amma duk ba ma wannan ke son zuciya fal cikin zukatan namu san zuciya ne ke ta yawo da mu ke wahal da mu magana ta domin Allah ni ba zan ce ban da ni ba saboda su ba suka tashi faɗa magana jama'u suke amma ni ban yi jama'u gurin jaddada magana fasikanci ba da suke cewa ana yi ko kuma ce naga ga wacce aka kashe wai har akwai bola da ake kulla wai mun kashe mutum aje a wurga wai a wurgar a san nan ba wanda zai ce ya ga irin bola da ake tara Najeriya kowace anguwa ka bi daga gida kafin ka dira layi ka ga inda ake zuba bola wata irin kwantena sai ka samu sama da goma kafin kai kwana bakwai biyar in ka fito gida ɗaya biyu ka samu abin bola ana ƙara gar gida ɗaya biyu an aje abin bola za a zuwa kuma mota ke zuwa take juyewa shi ne za a ɗauki gawa a kashe mutum a kulle a leda zubala a je a saka a nan wurin saboda dai saboda ba za a faɗa alkhairi ba saboda daɗin zance sai mutum kuma ya gididdiba ƙarya mutum ya ƙagi magana san ransa ya zaya ya ɓata lokaci ya faɗi magana san ransa don ya nuna ma duniya zamani ne yanzu na social media gashi nan yanar gizo ko ina da kayi magana yanzu cikin awa 44 ta kai inda mutum bai tunani ba wani ma cikin awa ɗaya ma ta kai inda bai tunani ba ka gani sai su magana kawai su suke ta san rai suke yi san rai suke yi sai kuma yi jama'u karuwanci an yi jama'u ana kashewa an yi jama'u duka an yi jama'u hana abinci an yi jama'u akwai ta je gidan aiki take ce ita wallahi ba ta ci abinci ba wallahi idan ka kwantar da kanka ko cin abinci suka yi suka rage ni kan ban yi alƙawarin zan gidan balarabe yan zauna da yunwa ba ba dan komai ba saboda albazazzaranci suke wallahi na sha ɗaukar abinci in zan zuba sai na istighfari zaka ga an zuba abinci da nama da komai ni ya ɗauka da ake bada labarin nan ƙarya da yadda na zo na gama ido na ka ga nama in kuma za a ɗan yi sha'ani bai kai ya kawo ko wani ɗan uwa zai zo sai a ja yanko rago guda a zo a ci naman nan ba za a ci rabi daga cikin kashi uku ba za a ci kashi ɗaya ba kuma za a ɗauke shi a juye shi a leda a kai shi mage ta ci karnuka su ci wani ma in ma'aikata suna irin wuta na ƙananu masu ƙaramin ƙarfi za a ɗauki leda in an gan da ɗumi an san wanda aka ware mai kyau za su ɗauka su masu jasi tanda amma ka ji an ce wai yunwa yunwa ba a ba da abinci sai kuma an dada su Najeriya kaga suna neman hanyar da za su dawo kamar yadda wani ejin ya taɓa yin magana ya ce to idan haka ne me yasa ba ka ga mai uwanka kasu zo hakuki kuke yin hanya yan uwanku su taho yanzu gashi nan an jawo abun da larabawa kanmu yanzu a nan kasar ba daukan mu in ka zo ka ga gidaje yanzu gidajen uwayen gawalin mu sai ka ta ganin ga ma'aikatan nan ba aikin saboda an ce yan Najeriya ba sa zama su aiki da ka dauki mai aikin mai kwante wata uku fitowar ma da aka yi na alankefin da suke faɗi to sai kaga wata daya wata kwana 20 wata kwana uku ba abinci aiki yayi yawa ni ga renan yara gidan da yara kuma sannan da aikin cikin gida kuma ka ji dai ka ji dan korafin bai kai ya kawo ba abin da mutane ga sunan dimbi a kasar tamu Najeriya suna neman su samu wannan matsayin da a kasar mu za mu samu haka ma zo nan maza ma da za su samu irin wannan matsayin su zo su aikin nan a mallaka masu kuɗin da ake bamu da kulawa da ɗakin kwana da gado lafiyayye da komi wallahi tallahi da sun zo sun yi ka gani an ɗauko mu gashi na yanzu da an yarfe an yake ce mu sun yadda kwallon mangwaro sun yi huta da kuda kafin ka ga ɗauke da 'yan Najeriya yanzu da wahala bayan an rufe hanyar shigowa daga Najeriya to kafin ma ka gani a nan ɗin an ɗauke da an zaka je zaka ɗauko ya aiki sai ce, 'yan Najeriya ce nan da zan tawo wannan ƙasa ina mota sun je sun yi aikin haji suna hotel ɗin da suka aka kai ni hotel da muka to tare da su wallahi ta bude baki take tambaye ta uwa kin samu mai aikin tace ta samu ina ce tace ina Najeriya tace Najeriya mafi koyis wallahi wallahi Najeriya mafi julus mafi koyis ta ce la ta ce ta rantse da Allah sai da ta yi aiki Najeriya uku ba ta zauna ba sai ta zo ta tafi ijaza take dawowa in aka tafi ijaza ba za a dawo ba ta ce to za ta jarraba to yanzu gashi ni wata uku tana kiran ya uwa tana gaya mata yanzu a sandiya ta take ta an samu wata mai irin halina a kawo mata ya ce za a samu akwai ɗan Najeriya akwai kyau mu ba mu son rashin abinci baka kware mana haka ba ba mu son rashin abinci ba mu son faɗa mu ba mu son yaran kun sun yi abu mun kalle su ku ce mun musu wani kallo mara kyau na nuna mata ta ce ta gane amma har yanzu yan uwata ta bata yadda ba sai gashi yau a cikin wannan watan ta je ta ɗauko ya ƙasa Ethiopia ta je ta ɗauko ta ya za ta yi hakan nan suna son su yi aiki tare da mu mu kuma ɗin abin da ke cikin kanmu ya fi ƙarfin kan namu sai dai a hankali mu dai muna ma kowa fatan alkhairi masu faɗin maganganu marasu kyau su gyara harshensu kuma masu yin zage-zage ai ta kunduma kunduman zagi da mugun alkaba'i da mugun alkaba'i da jafa'i ana jajjefa mu juna da za mu gane da mun bari yawa masu yi da za mu gane da mun bari ya zama to duk abin da zai fito daga bakin mu ko me muka faɗa mu fatan alkhairi mu rika neman shirya wa Allah ga yan uwan mu musulmai na duniya baki daya yawa shine abin ya koma zagi an zagi ejoji in wani ya fito ya faɗi gaskiya sai a ce wata ta fito ta ce to mu dai mun gode mu Allah mun gode mu ejoji da suka yi sila zuwa mu Allah ya ba su iko suka zama sila kuma mun yi aikin haji wata ta fito ta dinga bambara zagi baka ji irin zagi baka ma a gidan gidan gidan shaye-shaye tana ta zage-zage ai da kawo waye bai hajin ba dan abu ka zan babanki waye bai hajin ba mu min yi inda kina gidan baba ne zaki to kuma kamar yadda na faɗa ne a baya na ce yawancin da suke fitowa suna kwaɗayin su je aikin haji ta umara kuma in tana can gidan baba inda suka ainihin dauko mu suka shigo da mu to su fa ba za su zo aikin hadi don mu ba ko fa su zo umara don mu ba sai dai an yi gaman katara su zo umara to da aiki za su zo da ita ko dai rike mun wannan ɗaukan mun wannan bare ma inda yara to wannan kam shi ne amma musamman wai mun zo aiki aiki muka zo yi ba su da niyyar su kama mai umara mai haji duk wanda ya je umara ya aje to ya baro gidan baba in ba ka samu irin wanda suke safa da marwa kai da kowa mowa ba tsakanin makka da madina to su ne za su shigo to su ma suka shigo mutum zai je madina yi ziyara masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai shiga garin maka za su yi umara da kai to irin wayannan masu kaiwa da komowa to su ana samu yan aiki suna zuwa suna yi shagalu amma waɗanda suke zaune ne sai sun yi ra'ayin zuwa aikin hajji ko kuma sun yi dacin a baya suna ganin sun yi sun gaji ko kuma ba su da yi? to ba za su zo su yi aikin hajji ko umara saboda shagala ba wannan shine to kuma yawancin mu kwaɗayin haka ke sa muke gugudowa muke fitowa ko mun fito din kuma ba mu zauna lafiya da gidajen aikin namu ba kowace kuma inda ma suke fito da mun wallahi wasu ba a mutunta su tsiya ake da su barankan barankan ka zo ka gani ake zaka gani aiki tana zagin uwar gawali wallahi yanda ka san ita ta kawo kanta garin ko kuma in aka bata za ta gawala kanta aiki da kanta abin ba mutunci ba ba sanin darajar na gaba kuma an ce ko gidan giya akwai na gaba ka gani ba ma bin doka shi sa ba mu zauna lafiya ba yawancin masu ja musu ba sa bin doka shi yasa ba a zauna lafiya ba wanda ya bi doka zai zauna lafiya ko a ina ne yawwa me yasa muke koma Najeriya an kwashe an koma an yi aron gama da mu an koma da mu Najeriya ko kuma daga can gidan baban in sun ga rashin mutunci yayi yawa ko kan abin da bai kai ya ba su kai mutum iya su da shi na suka shiga yi kenan watannin baya da suka wuce ba ma same da mutum ofis din a canza musu wata su ba sa son da yan Najeriya ce sai iya kawai sai Najeriya daga Najeriya kuma sai ta neman yadda za a dawo to ka ce baka jin daɗi mutum ya ce an yi fyaɗe ana kisa to in ka dane a kashe ka ko kuma ka dane fyaɗen da ba maka a baya ba a maka yanzu wannan magana fa mai hankali ya kamata ya rika dumawa. ko kun ce ana yin wasu abubuwa ana yin to aje ana yin amma ku daina jama'u ku ce gaba ɗaya duk inda balarabe yake fasiki ne a ana cewa wai suna ɗaura zani to wai suna ɗaura zani ba al'adar su bace za su sa wando a ciki sai su kawo wani abu su ɗaura su zuge shi sai ya kaman zani ina ku da su al'adar mu ta Najeriya daban tasu daban tamu daban yanayin abincin su daban nasu daban nasu namu daban kuma namun ma an suka sami aiki ta kirki suna ci kun gani komai kuma akai balarabe sai a samu shi ido a ce yi kaza yi kaza mu ma kuma ga namu laifin aiki muka zo mu bari mu kammala aikin mu mu kara gaba mana ina ruwan wani da wani in ba da aiki hada mu da su ba gashi nan mun zo mun bata ma wasu mun bata aikin namu mun bata na wasu mun kashe mu wasu hanyar cin abincin su tunda an hana shigowa ƙasar yanzu kuma duk ƙasashen da suke shigowa a dacan suna shigowa har yanzu suna shigowa amma banda Najeriya wani irin rayuwa ne wannan wannan wani irin rayuwa ne mutane a ce duk abin da ka ce dan Najeriya wani sai ka ji abin ba arziki malamai suna ta faɗakarwa kowa mutum zai abu yayi dan Allah malamai ko makaranta ka shiga ta boko ana faɗa maka Allah ya ce annabi ya ce to amma ba a amfani da shi sai son zuciya sai ka tana cewa kamar ni kamar ni tsaya balarabe ta sani aiki kaza ta sani wannan kaza wallahi ba zan yi ba to daga nan fa ake shan fartu daga nan ne ake fara rashin mutunci sai su ce su an saka ka a cikin gida ba shiga ba fita in anguwa za a je da kai iyakacin ka taku nawa zaka ka fita waje ka hau mota in aka dawo taku nawa zaka ka shigo gida amma wai ka ji wai har suna tsayawa suna musayar baki da wanda kake ma aiki kuma ka san ya dara ka ba a san wanda ya fi wani ba sai wanda ya fi tsoron Allah to amma a haka a bayyana dai a rayuwar da ake ciki mun zo ne makarkashin su wallahi sun dara mutum da nema muka zo gurin su wannan kuma sauran al'amari na zuciya Allah aka bar ma aiki an zabin sa wanda ya wani tsoron Allah Allah shi ya san shi to amma an ce alama karfi tana ga mai kiba ko wanda zai yi abun arziki a cikin mutane ana ana dan sa ganin alamu a yanayin shi sai mu zo mu dinga rashin mutunci kuma mu dinga cewa an mana kuma za mu ce an mana ba za mu ce mu dai ba mu yi sa'a ba wanda za ta faɗa ta ce ni dai ban yi sa'a ba amma wasu sun yi sai a ce wai gabaki ɗaya ne a jama'u saboda rashin son gaskiya ina muku fatan alkhairi gabaki ɗaya ɗan uwana musulmin duniya da wannan tasha mai albarka ta algaita Allah ya saka muku da alkhairi ubangiji yadda kuke yaɗa wannan al'amari ubangiji Allah ya ɗaukaki daraja Allah ya kare ku daga sharrin maƙiya